Idan za mu yi turaren humra za mu nemi ruwan turare da shi ake haɗawa wajen ainihin haɗa wannan turare. Ruwan turare kuma yana zuwa kala daban-daban ya danganta da irin kalan ƙanshin da mutum yake da buƙata. Wannan sunansa matan arewa. Idan mutum bai san irin wannan ƙanshin zai iya canjawa akwai wasu kalolin daban-daban a kasuwa. Abu na farko da za mu yi shi ne za a samu ainihin kwalbar da ake so a haɗa wannan turaren humra da shi, sai a zuba wannan ruwan turaren a ciki. Wannan ruwan turaren ƙaramin roba ne, yana zuwa girma-girma ne, akwai babban roba. Saboda haka sai a kula idan an tashi za a duba irin adadin abubuwan da na zuba, sai a zuba daidai ga yawan ƙaramin roba. duk da dai a wannan ɗin ma ba zan karar da karamar robar gaba ɗaya ba da ainihin kwalbar ba za ta cinye ba kasancewar akwai ɗan raguwar turare kaɗan wanda ya rage a cikin kwalbar na na da to ina so in ɗora a kai ba na so na ainihin juyi wancan ragon saboda haka zan ɗora akan wannan ne yanzu amma na gaba sai mu zuba ainihin raguwar sinadaran da za mu yi amfani da su na ɗora akan wannan takardun ne saboda ya zama na koda zai zube irin gararrukan kai zama na yi asarar gararruka na daga baya zan iya juya kayana abu na farko da zan zuba a nan shine garin sandal garin wood shi ma kamar da kuka sani a baya na nuna muku yadda ake abubuwa da dama shi to shi ma a wannan humran zan yi amfani yanzu da garin wood wajen zubawa wannan garin wood din ya kai cokali biyu wato babban cokali biyu gashi na yanzu shi na zuba kar ta manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar HDIY da yake kan YouTube. Yana da kyau don muku subscribe ba ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos dina da zarar na ɗora su bayan na gama zuba garin sandalo ɗina abu na gaba shi ne zan zuba garin misik wannan farin gari da kuke gani shi ake kira da garin misik shi yana zuwa ne a ƙulali haka kamar gilashi yake zuwa sai ku ainihin daka shi yadda zai zama gari bari nuna muku yadda shi ma yake zuwa kafin na ainihin daka ga wayanda ba su san garin ba san ainihin misik ba to wannan shine misik kuma yana zuwa ne a haka kamar yadda kuke gani bayan ya zo a haka shine sai ake dakawa a mai da shi kamar gari kar ku manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar HDIY da yake kan YouTube yana da kyau don muku subscribe ba ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku hakan zai ba ku damar samun sababbin videos dina da zarar na ɗora su. To bayan na gama zuba garin misik ɗina yanzu kuma zan zuba garin farce. Wannan shine garin farce nan kuma bayan an riga an gyara ne aka daka shi ya koma gari. Shi ma farce sinadari ne da ake amfani da shi wajen haɗa turaruka kamar turarukan wuta da ainihin irin wannan humra na shafawa. Shi farce yana zuwa ne da ɗan faɗi shi ma bari zan nuna muku yadda yake saboda waɗanda ba su san yadda yake zuwa ba kafin a daka shi. Wannan shi ne yanayin yadda yake zuwa. Shi farce ana da buƙatar sai an mai gyara sosai domin ana soya shi sannan kuma a kankare shi a wanke shi Inda zai zama na dattin jikinsa ya fita kafin ainihin a fara jin ƙanshinsa. Abu na gaba da zan zuba shi ne garin kanumfari. Shi ma kanumfari ana zuba shi cikin haɗin humra domin wannan wani sirri ne wanda ba kowa ne yake amfani da shi ba amma in har aka yi amfani da fari wajen haɗin humra ƙanshin ma daban ne musamman ma idan ya tsumu. fari dai irin wanda muke amfani da shi a gida wajen yin abinci da koko kun ga wannan shine fari ga wanda ba su san fari ba da shi ake amfani wajen ainihin haɗa wannan humra. abu na gaba da zan sa shi ne ambur Wannan shi ne Ambar, shi ma za a daka shi ne kafin a sa. Ambar shi ma yana zuwa kala-kala akwai fari akwai kuma baki wannan shi ne bakin ambar ɗin. To shi ne yanzu zan daddaka shi bayan ya koma gari shi ma sannan sai a ainihin zuba a cikin turaren. Bayan na zuba ambar abu na gaba da zan zuba shi ne kalolin turaruka na. Haɗin humra kala-kala ne kuma ƙanshi kanshi ne. Ya danganta da abubuwan da aka yi amfani da wato sinadaran da aka yi amfani da da kuma irin kalolin madarorin turarukan da aka zuzzuba a cikin ainihin humra. Yanzu zan saka waɗannan turarukan na kowanne ƙanshinsa na musamman ne. ga wanda suka suke hada harkar humra kowa ya san cewa akwai wani kanshi da kowane za a ji turaren kowace mai hada yake irin ba da irin nasa karshen hakan ya kasance ne saboda irin combination ɗin tarukan da ake haɗawa kowace mace da irin turaren da take amfani da wajen haɗa nata humram wannan wani sirrin ne da ya kamata yana da kyau 'yan uwa ku gane ga masu sha'awan koyon yadda ake haɗa irin waɗannan turarukan humra kuna iya mun magana ta whatsapp domin akwai ebook da muke da shi wato littafi ne na koyon gyaran jiki wanda a cikin ne zaki koyon da zaki haɗa mayukan shafawa sabulai turaruka cleanser toners max ga sanan dai duk wani abu cika sani na kayan gyaran jiki daga farkonsa har zuwa karshen sa wannan littafi za ki kware za kuma ki gane yadda ake haɗa da sunayen kowane sinadari da ake haɗa shi adadinsa yawansa da kuma sarrukan da gaskiya ba kowace mai haɗa kayan gyaran jiki take faɗi ba a wannan littafin za ki fahimce shi in kuna da sha'awa sai kuma magana ta whatsapp akan numban waya na domin samun naku kwafi ɗin. yanzu bayan na gama haɗa zuba wa'annan tarukan abu na gaba shine zan ɗan zuba wannan ruwan turaren na saboda na ɗan girgije ragowar ɗan garin da ya kame amma in tashi a tuna duk a irin kwantenar da zaki haɗa kar ki cika shi tab saboda muna so za mu dinga girgizawa saboda ya ainihin haɗe abin da yasa nace zamu dinga girgizawa saboda shi humra ba wai sau ɗaya kawai ake girgizawa shi kenan ba a ba kuma daga zaran an gama haɗa shi ake amfani da shi ba ana barin sa sai ya tsima ya ɗauki lokaci aikin da aka masa hakan nan ƙanshin sa zai irin hakan nan irin kalar ƙanshin da zai dinga baki wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar has DIY da yake kan YouTube yana da kyau idan ba ku danna subscribe ba ku danna subscribe a yanzu domin samun sababbin videos dina da zarar na daura su kar ku manta idan kuna da wani tambaya da kuke da sha'awa ku yi min akan abubuwan da na hada kuna iya kuna iya aje tambayar naku a kasan comment box ne kuma da zarar na gani insha Allah zan ba ku ansa wannan wani haɗin humra ne shi ma da ana yi shi daban kun ga za ku ga kalan nashi ya bambanta da wanda muka yi a yanzu to shi kalan humra kala kala ne ya danganta da kayan haɗin da kuma sinadaran da aka yi amfani da wajen haɗa shi hakan nan ƙanshinsa zai bayar. Kun ga wannan shi launin saka manja ne wanda muka gama yi shi kuma zai koma baƙi. Sannan kuma akwai farar humra shi ma wannan kayan haɗinsa daban ne kuma ƙanshinsa daban ne.